To jama'a barka da sake saduwa a ku a cikin shirin daga nan BBC ga takaitattun labaran duniyar da kuma wasanni. A Najeriya ana ci gaba da gano gawaki mutanen da wasu 'yan bindiga suka hallaka a jihar Kaduna. Kawo yanzu adadin ya haura saba'in. A rantsar da Vladimir Putin a matsayin shugaban Rasha a karo na hudu ya sha alwashin kyautata rayuwar 'yan kasar. Za mu kuma je Afirka ta kudu mu ga wasu sabbin mashin na ATM masu bayar da magunguna ba kuɗaɗe ba da zuma sauƙaƙa rayuwar marasa lahiya. ana ƙara gano gawakin mutanen da suka hallaka a harin da wasu 'yan bindiga suka kai a jihar kaduna a ranar asabar ce lamarin ya faru a ƙauyen gwaska da ke ƙaramar hukumar birnin gwari jiya an yi jana'izar mutane fiye da hamsin sannan a yau an ƙara gano wasu gawakin sha uku gwamnan jihar malam nasiru el rufa'i ya ziyarci yankin to kakakinsa samuel aruwan ya yi bayani kan halin da ake ciki a yankin to gaskiya babban matsala ne idan aka yi la'akari da abin da muka wa a idanuwarmu ganin yawan rayuka wadda aka rasa nan da kuma ganin nesan gurin da kuma iyaka wanda ita karamar hukumar birnin gwari take da ita da kusan jiyoyi guda uku wadda muke makwabtaka da su amma dai kan ba zama ake ba gwamnatin tarayya da ta jiha da kuma jami'an tsaro ana aiki kan jiki kan karfi na ganin cewa an shawo kan wannan ah, matsalar kamar yadda aka sani da yawa daga cikin mutanen manoma ne to wannan abin gaskiya yana sake kawo mana matsala na rashin zuwa ah, ayyukansu wadda ya shafi noma kuma ah, babban matsala ce kuma ga tattalin arziki na mutanen wadda suke wannan yankin. To ganin cewa hare-hare irin wannan na daɗa yawaita a jihar Kaduna kowaɗanne irin matakai gwamnatin za ta ɗauka a yanzu don daƙile su ka ta bakin samuel aruwa to uh, na farko gwamnatin jihar kaduna akwai tattaunawa na musamman wadda take da gwamnatin tarayya kuma muna mai farin ciki mu sanar da ku da cewa shugaban ƙasa ya ba da umarnin da a kafa bataliya ta sojan najeriya guda ɗaya a nan ƙaramar hukumar a birnin gwari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 Daga teburinsa na aiki zuwa sake rantsar da shi, Vladimir Putin ya sake nuna cewa shine shugaba. Sai dai a wannan karan lamarin har da batun kishin ƙasa, saboda sabuwar mota samfarin limousine wacce aka kera a Rasha, ita ce ta zagaya da shi a fadar Kremlin. Daga nan kuma sai bikin gadan-gadan. A karo na hudu kenan, da ya bi ta kan wannan barandar, kenan shine shugaban Rasha mafi daɗewa a kan mulki tun bayan Joseph Stalin. Mr. Putin ya sake shan alwashin kasancewa mai biyayya ga al'umma bayan da ya lashe zaɓe da gagarumin rinjaye. Ina godiya bisa goyon bayan da na samu daga al'ummar Rasha a zaɓen shugaban ƙasa. Ina kallon wannan goyon bayan a matsayin abin da zai ƙara min ƙwarin gwiwa, abin da zai ƙara tabbatar da ƙarfin Rasha da kuma ciyar da al'ummar ta gaba. Sai dai kuma kafin wannan ƙasaitaccen bikin, an yi ta zanga-zangar adawa da putin a fadin rasha ko da yake mutanen ba su da yawa amma kuma matasa ne da ke son kawo sauyi sai dai kuma sun gamu da fushin 'yan sanda karfin rasha babban kalubale ne ga yammacin duniya inda Asiriya da taimakon sojin rasha har yanzu shugaba Asad ne ke kan mulki ko kuma amurka inda ake zarginta da tsoma baki a harkar zaɓe akwai kuma batun iyalan skripal wato tsohon jami'in leƙen asirin rasha da kuma ɗiyarsa da aka sanya wa guba a salisbury duk da cewa moscow ta musanta hannu a lamarin kuma a yayin da shugaba putin ya sake shan rantsuwar kama mulki bisa dukkan alamu babu ranar kawo ƙarshen zaman doya da manja tsakaninsa da ƙasashen yamma ta kuma mu duba wasu labaran duniyar rundunar sojan najeriya ta ce ta ceto mutane fiye da dubu daya waɗanda ƙungiyar boko haram ta yi garkuwa da su a jihar borno a cikin sanarwar da ta bayar rundunar ta ce yawancinsu mata ne da ƙananan yara to amma kuma akwai matasan da aka tilasta wa yaƙi a baya ma sojojin sun yi irin wannan ikirarin ba tare da sun ba da shaida aikin ceton ba sakataren harkokin wajen birtaniya ya yi kira ga gwamnatin shugaba trump da kada ta yi watsi da yarjejeniyar nukiliyar iran boris johnson ya gana da takwaran aikinsa na amurka mike pompeo a birnin washington shugaban iran hassan ruhani ya nuna cewa ƙasarsa za ta iya amincewa da yarjejeniyar idan har sauran ƙasashe ba amurka ba za su iya tabbatar da haƙoƙinta wani minista a majalisar tsaron isra'ila ya ce ƙasarsa za ta iya hallaka shugaba bashar al-assad na siriya idan har ya kyale dakarun iran suka yi wa isra'ila barazana daga cikin siriyar iran dai ta tura sojojinta zuwa siriya don su tallafa wa shugaba assad a yakin basasar da ke faruwa a ƙasar. A Afirka ta kudu da alama wani sabon tsarin samar da magunguna ga marasa lahiya yana matuƙar rage tsawon lokacin da suke kwashewa kamun su samu magungunan. A kwanan nan aka kaddamar da wasu mashin-mashin inda mara lahiya zai iya zuwa ya karɓi magani. Tun wannan sabon tsarin ya samu karɓuwa ga jama'a. Ga Ahmed Abu Abdullahi da ƙarin bayani. an kaddamar da na'urar atm ɗin ta farko mai ba da magani a birnin johannesburg na afirka ta kudu barka da zuwa atm ɗin da ke ba da magani bari in nuna muku yadda yake aiki za ki saka katinki a nan sai ki saka pin ɗinki wato lambar ki ta sirri barka da warhaka kana lafiya lafiya ta kalau ya kike ne a yayin da kwastoman ke magana da likita ta na'urar bidiyo nan take sai fasahar ta soma aiki gadan-gadan abin da kuke gani a nan shine akwatin da ke kunshe da magungunan yana da wasu na'urori waɗanda ke haɗe da wannan mashin ɗin na pdu da ke tantance magunguna daga nan sai ya ɗauki maganin ya tura shi inda za a rubuta suna kafin marar lafiya ya ɗauki maganin na gode sosai na karɓi magani na Johannesburg Metro na daga cikin birane mafi girma a Afirka. Muna da marasa lafiya da dama. A ƙoƙarinmu na rage yawan lokacin da ake shafewa wajen karɓar magani, shi ne muka bullo da wannan sabon tsarin domin taimakawa marasa lafiya. A can baya nakan tashi barci karfe biyar na asuba domin in je asibiti, sannan kuma in dawo gida karfe bakwai na yamma. amma a yanzu a cikin rabin sa'a na gama komai rayuwata ta sauya na daina yin asubanci fasaha ce mai kyau ina tunanin za ta taimaka wajen samar da magunguna a sauƙaƙe tabbas za ta kawo sauyi a afirka ta kudu ta wasanni manajan wales ryan giggs ya ce yana roƙon allah ya ba tsohon manajansa sa alex ferguson lahiya yayin da ke fama da daskarewa jini a kwakwalwa har yanzu ferguson mai shekara 76 yana cikin mawuyacin hali a asibiti bayan an yi masa tiyatar gaggawa a ranar asabar dan wasan tsakiyar bayan munich frank ribery ya sa hannu kan wani sabon ragi na shekara daya da kulob din an yi tarar ɗin cewa ribery dan shekara 35 zai ba kulob din na jamus a karshen kakar wasannin nan a 2007 ya koma bayan munich din daga marseille